بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة أشهر أمم. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافرين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النبي زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا الله ويحلوا ويحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اذا قلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا ندري نا الهميس دريني شعب كويدة وتنسرة وتر رمضان في جراب دريه إلى أربعين لبيو وندي داسي دا دريني شرين لسرة ga watan april na isan 2021 allah maɗaukakin sarki ya ba mu damar hatsuwa a wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani mai girma cikin wannan wata mai yawan alfarma watan ramadan a wannan masallaci namu na usman bin fodi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagora kada mu ce komai cikin wannan karatu namu sai abin da ya dace da alkur'ani da sunna sai abin da zai yardar da Allah madaukakin sarki kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki alherin duniya da lahira muna kuma roƙonsa samun kariya daga sharrin duniya da lahira kamar yadda aka saba akwai ɗan tambayoyi tambayar farko tana cewa malam menene nisabin zakka na bana amsa yana wallafe a shafin twitter na kwamitin fadar sarkin musulmi a rubuce kamar haka daga ranar goma sha tara ga watan march watan uku da ya gabata kenan na 2021 da sabin zakka ya kai naira miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas da goma da ɗari ɗaya da sittin kudin sadaki wato mafi karanci na kudin sadaki da kuma mafi karancin abin da mutum zai sata haddi ya haushi shi ne naira biyu. da shida da ishirin da bakwai sannan diyar rai wanda asalin sarakumi ɗari ne ko dinari dubu kudinsa daga wannan wata na march Shi ne miliyon casain da dubu biyar da takwas wannan shi yake rubuce a shafin tuta na kwamitin fadar sarkin musulmi kan abin da ya shafi wannan harkoki wanda yake so yana iya dubawa ya gani tambaya ta biyu tana cewa menene hukuncin zubar da cikin da bai kai wata guda ba saboda maslahar uwa halal ne kuma ba ma wanda bai kai wata guda ba ko wanda ya kai wata guda ko ma ya wuce haka idan likitoci sun tabbatar da cewa zubar da cikin nan shi zai kawo kubutar uwar ko ba zubar da ciki ba a iya rasa uwar misali to kaga reshe ba zai zamanto dalilin rasa tushe ba wannan ka'ida ce ta ku. da saboda kula zai wuce wata uku idan likitoci suka ba da shawarar cewa abin da ya fi kyau shi ne a zubar da wannan ciki sai a zubar da shi tambaya ta uku yau kam har tambaya ta uku tana cewa ni ɗalibi ne mai hazaƙa malamai suna bani rubutawa wasu ɗalibai jarabawa suna bani ni wasu ɗan kuɗi akan wannan in har na ƙi to su malamai na ne shin ko ya halatta a musu tawaye ya halatta ka musu tawaye bayan haka ma kai su ƙara eh, dole ne abin nan duka mu mai da hankali mu yi abin da ya dace wannan al'amari a ce wani ya saci jarabawa kuma a ce ya ci jarabawa haka alhali ba ta yi ba ta ci jarabawa ne yi ko kuma dungurungun ma ya biya kuɗi wani ya masa to babu shakka wannan babban aiki ne na rusa ƙasa na rusa al'umma ba da kyau kuma za a rusa ilmi ba da maslaha a ciki laifi ne babba idan za a ɗaure ɗalibin da ya saci jarabawa shekara goma fursuna wanda ya rubuta wani jarabawa shi ya kamata aiki masa hukuncin kisa ta aziran saboda haka wannan aiki ba mai kyau ba ne abinda ya kamata a yi shi ne maluma su dake su koyar da ɗalibai da ya kamata kuma dai dama wannan haka lamari ba dukan ɗalibai wani za su jarabawa wani sai ya sake nan ya ci ana samun ɗan kaɗan ma duk yadda aka ba ba za su jarabawa ba kuma dai wannan suna ce ta Allah maɗaukin sarki cikin bayansa wasu Allah ya kan ba su fahimta mai ƙarfi wasu matsakaicin fahimta wani kuma babu abin saboda haka harkar karatu dai ba zai yiwu ba sai dai ya koma kasuwanci kuma Allah ba shi sa ya zama to biloniya duk da karatu ya gagara to amma dai dole ne a tsare wannan amana a kula da harkar karatu tun farko a samar da malamai nagartattu wanda suka sa abin da suke yi wannan sharaɗi ne na farko ana so ɗalibai su ci jarabawa jarabawa da za a musu sannan kuma su maluman su masu yi aiki tukuru saboda sauƙi nauyin da ke kansu da zaman to ba su ci amana ba amma a ce wani zai rubuta wani kuma har ma maluma su rika neman zakakurin ɗalibai ko hazikan ɗalibai su rika rubuta wasu jarabawa ana ba da kuɗi kai wani abin takaici ne dole ne a daina shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana rashana falaysa minna duk wani wanda ya mana albus ya mana shoge irin wannan to baya tare da mu babu shakka shoge wanda ya saba a shari'a wato ya haɗa hadda irin wannan kuma ya kamata ma a ce wannan suna cikin sahun gaba domin duk lokacin da aka ce an baka satifiket ɗin ƙarya ka je ka yi alƙalanci alhali baka cancanta ba ka san ba ƙarfin ɓarna za a yi ba duk lokacin da aka danka maka wani nauyi kai kuma baka cancanta ba ba ƙarin barna za ka yi ba kuma an bude wannan kofa hata masu karanta likita ko masu karatun jinya da masu kama da wannan su ma suna ba da kudi ba musu rubuta musu a tafiye sai ta kashe mutane a asibitoci Su wannan yana da hatsari sosai muna fata yan uwa za a yi iyawa ga an guje wa wannan domin babu maslaha ko kaɗan a ciki babu tausawa mutum ka ce za ka kira wani rubuta masa jarabawa malam ba tausayi ba ne ba za ka tausa mutum guda ba kuma ka kashe mutane da yawa ko ka rusa al'umma gaba ɗaya wannan ba daidai ba ne to bismillah a اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين بسم الله الرحمن الرحيم ما لا يكفي ثم ذكر ما يوقع التشابه بين أهل الكتاب ومشرك العرب cikin abin da ke tafe sai Allah maɗaukakin sarki ya ambaci mayu ta shabuwa abin da yake aukar da kama Bayanin ahalin kitab tsakanin ahalin kitabi wa mashirikil arab da mashirikan larabawa min tagiril ahkam da suka yi kama da juna wurin jirki ta hukunce-hukunce lituwafiqa ahwa'ahum domin hukunce hukuncen su dace da son zukatansu faƙala sai Allah maɗaukin sarki ya faɗi wannan aya abinda wannan aya take cewa shine suna bayanin halin mashirkan makka dama tun a zamanin addinin annabi ibrahim salam akwai haramta yaƙi cikin wata hudu a shekara shekara wata sha biyu ne cikin wata hudu ba a yaƙi haramun ne a yaƙi shi yasa ake kiran waɗannan watanni watannin haramta yaƙi waɗannan watanni su ne zulƙida da zulhijja da almuharram sai kuma rajab zulƙida watan goma sha ɗaya zulhijja watan goma sha biyu sannan almuharram watan ɗaya wa'annan suna jere sai kuma watan rajab watan bakwai in ka tsallake watan biyu da watan uku da watan hudu har ka je can watan rajab watan bakwai to shi kenan a kwana da ce sai suka jujjuya wannan sai su ce to yanzu duk da watan da shi ne asalin wato watan da ke haramun ne a yaƙi cikinsa to za mu yi yaƙi a watan zulhijja amma za mu biya za mu yaƙi a watan zulhijja saboda dalilai da suka taso saboda haka za mu haramta yaƙi a watan safar misali kenan wata za mu biya wannan haramci mu haramta yaƙi a watan safar ko mu haramta yaƙi a watan rabi'ul awwal ko a rabi'ul akhir ko a watan jumadal abin nan ula ko a watan jumadal akhira haka dai saboda haka sai ayi jinkiri shine nasi'u kenan kaga wannan jirki ta hukunci abinda shari'a ta haramta shine yin yaƙi a watan zulqida da watan zulhijja da watan muharram da watan rajab ba a ba da damar a canja waɗannan watanni bisa ganin daman mutane sai yanzu so za mu ba za mu yaƙi cikin ramadan ba amma za mu yaƙi cikin shawwal eh, abin nan za mu yaƙi cikin eh, eh, abin nan Eh, ba za mu yaƙi cikin ramadan ba don za mu yaƙi cikin zulƙida ko don za mu yaƙi cikin zulhijja ba ba da wannan dama ba da saboda haka mashirkan makka so ma sun yi wannan so ma haka alu kitab suka yi ta yi suka yi ta wasa da nasoshin abin nan littattafansu Allah maɗaukin sarki ya ce inna iddata shuhuri wato adadin watanni أي المعتد بها للسنة وأن أكثن دسو أشيكرة عند الله أورين الله اثنى عشر شهرا وتنشى بيوني haka suke fi kitabillahi cikin littafin Allah ay fil lawhil mahfuz a cikin a cikin lawhul mahfuz haka abin yake haka Allah ya tsara yau makalaqas samawati wal tun ranar da Allah maɗaukin sarki halitta sammai da ƙasa kuma watanni goma sha biyu ɗin nan Allah ya hukunta min na shuhur arba'atin hurum daga cikin sha biyu ɗin nan watannin shekara akwai hudu wanda aka haramta yin yaƙi cikinsu ai muharramatin haramta tun watanni wato an haramta yin yaƙi cikinsu su watanni su ne zulƙaida wa zulhijja والمحرم ورجب ذلك wato ai tarimuha wannan haramta yaƙi da aka yi cikinsu ɗin ko haramta su da aka yi addinul ƙayyimu wannan shine tsayayyen addini shine mai addini duk wanda ya canja wannan ya canja mai ƙiƙin addini saboda haka ta tazlimu fihinna ay fil ashhuril hurum kada ku yi zalunci kada ku yi yaƙi cikin waɗannan watanni guda hudu masu alhurma fala tazlimu fihin na anfusakum kada ku zalunci kawunan ku a cikin su bil ma'afi ta hanyar wato aikata sabo fa innaha fiha a'zam wizran sabon da za a aikata cikin waɗannan watanni musamman ma na keta hurumin su ayyake yaƙi cikin su zunubinsa girmansa ya zarce zunubin da za a yi a cikin wasu waɗannan watanni wakila fil ashhuri kulliha haka nan ma an haramta wasu an ce an haramta yin sabo dukkan watanni gaskiya ne wannan duka wa min jumlatil ma'asi yana daga cikin jumlar saba wa Allah madaukakin sarki tarkul jihadi fiha wa ita'ul fursati lil ada'i alladhina yubdiluna hurmataha bit ta'khir to su abin nan muka ce su mashirukai duk da sun gaji sun gada daga addinin annabi ibrahim alaihissalam haramta yake cikin waɗannan watanni amma sun jirkita abin suna canja su ce yanzu to mun canja kamar yadda muka yi bayani to idan suka canja suka kawo musulmi hari a watan zulƙida wanda wata ne na haram ko a watan zulhijja wanda wata ne na haram ko a watan almuharram wanda wata ne na haram ko a watan rajab wanda wata ne na haram me musulmi za su yi sai su ce mu Allah haramta mana yaƙi cikin waɗannan watanni sai su yaƙe su شيء يسأل الله يكي تواجه من سورة البقرة الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات الشهر الحرام الحرام والحرمات القصار نعم فمن يتدى عليكم فمن يتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم نعم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين Allah ya ce a shaharul haramu bisharil haram wato abin nan watan haram to za a yi sakayya kansa da watan haram mana kafirai idan suka kawo muku hari kafirai makka idan suka kawo muku hari cikin watan haram su a wurin su dama suna gaba su da laifi domin sun shar'anta wa kansu iya canja watan domin za su biya su daina yaƙi a wani wata ba to su in suka kawo muku yaƙi a cikin watan haram ko ma ku mai da martani ku yaƙe su cikin watan haram din shine ma'ana asharul haramu da sharil haram wal hurumatu qisas su waɗannan watanni masu alhurma ana qisasi cikin su kamar kai ne asali ka sare wa mutum hannu haramun ne da bai ci maka bai sha maka ba amma in ya sare maka hannu akwai kisasi akwai ya halatta a sare maka hannu asali ka kashe wani haramun ne amma in wani ya kashe naka to akwai kisasi kai ma an halatta maka kashe shi shi wanda ya kashe naka shine ma nan wal hurumatu qisas aka kara fassara wannan sai aka ce fa man itada alaikum fa'tadu alaihi duk wani wanda ya ketare iyaka kan ku ya muku aikin ta'adda ko ma ku bayar masa da martani irin na ta'adda an fahimta? to saboda haka mala ya ce ana wa min jumlatil ma'asi tarkul jihadi fiha yana daga cikin jumlar sabawa Allah a kawo muku hari cikin watannin haram sa'annan ko kuma ku kimai da martani saboda watanni ne na haram kun yi haka a wannan lokaci kuma kun saba wa Allah kuma an kuka haka sun sani kun ba wa kenan makiya dama a kanku su kakkashe ku a banza ya zama sun ci sun ci bulus to an haramta muku yadda da wannan su ci bulus a kanku shine ma ina wal fursati lil ada'i alladhina yubaddiluna ko yubdiluna hurmataha bit ta'khir wato kenan kun ba wa makiya dama kun ba su fursa opportunity makiyan nan allazina waɗannan da yubdiluna ko yubaddiluna hurmataha da suke musanya wato haramcin yin yaƙi cikin waɗannan watanni bitta akhir ta hanyar jinkirta sai to jinkirta wannan haramci a yanzu sun mai da shi wani wata daban wa huwa nasi wato shine abin da ake kira an nasi'u jinkiri kamar da zamu karanta ayar gaba innaman nasi'u ay ila sharin ghayriha fa yuqatilunakum fiha wanda sai su yake ku a cikin a cikin su wa antum ghayru li muqabalatihim ko kuma ya zamanta a lokacin ba ku shirya na tinkarar su ba saboda haka kada ku yarda da wannan wa qatilul mushrikeena kaffatan ku daura yaki kan mushrikai ciki da waje ai halin ai ku abin nan ku yaƙe su jami'an ai gaba daya fi kulli shuri a dukkan watanni duk lokacin da suka kawo muku hari to ba magana cewa sun kawo muku harin nan a watan zulqida ne ko a watan zulhijja ne ko a watan muharram ne ko a watan rajab ne a kutin kare su kama ya ɓata luna kuma kafa kama yadda suke kawo muku hari cikin dukkan watanni zama da haka kuma ku yaƙi cikin dukkan watanni wa alamu ku sani annan Allah lalle Allah ma almuttaqina yana tare da masu takawa yana tare da su bil auni da taimako wato zai taimake su wannasri sannan kuma zai ba su nasara inna man nasiru inna man nasiru ziyadatun fil kufur نعم يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله نعم زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين تا طيب. إنما النسيء شيء ذكري إنن ai a takhiru shi wannan jinkiri da suke yi da hurmati shaharin jinkirin wato alhurmar wata da suke yi ila sharin akhara zuwa wani wata daban kamar da muka yi bayani ɗazu kama kana fil jahiliya ta taf'aluhu kamar yadda mutanen jahiliya suke aikatawa min takiri hurmatil muharrami na jinkirta haramcin yin yaƙi musam a watan muharram misali idza halla idan watan muharram ya kama wa hum fi qitalin alhali suna cikin yaki da suna cikin yaki su jinkirta haramcin yaki cikin sa ila safarin zuwa watan safar wata na biyu to wannan aiki da suke yi na nasi abinda suke kiransa nasi ziyaratan fil kufri ƙari ne na kafurci akan kafurcin da suke kansa sun asali dama su kafurai ne yanzu kuma sun sake jirkita wata shari'a kuma har yanzu saboda haka kafircin ya zama to cross ayar kufar bi hukumin lahi fihi wato ta hanyar hukuncin Allah cikinsa iz innahum domin su lamma tawarasuhu a lokacin da suka gaji wannan tasirin ko wannan nasi'i daga iyayensu wanda su suka fara jirkita wannan addini na annabi Ibrahim ala annahu shari'atun a matsayin suka dauke shi a matsayin shari'a ce gare su sun halluhu sannan suka halattar da shi ya zamanto normal a wurin su kana zalika mimma yu'addu kufran kenan wannan aiki nasu ya zan daga cikin ayyukan da ake daukan su a matsayin kafirci saboda haka yuballu bihi alladhina kafaru ana karanta shi yuballu bi dhammi al-ya'i a ce yu ballu wa quriya bil fati ana karanta shi kuma yadullu in ka ce yadullu bil ladina kafaru kafirai suna kafirta ta hanyar yin sa ko in ka ce yudallu wato ana fatar da kafirai ta hanyar yin sa duka dai yuhillunahu ai suna halattar da shi mana annasi'a shi wannan jinkirin aman a shekara wa yuharrimunahu aman a shekara a wata shekarar kuma su haramta shi liwafi'u ai domin liwafiqu su dace bi talili shari da wato haram wato halatta yaƙi a cikin wani watan wa tarimi wa tarimi da kuma haramta wani watan suna dai lura duk wata dai duk shekara ya zama hudu an haramta su amma maimakon su je su kamar da aka tsara sun ba wa kansu damar iya canjawa idan sun yaƙi a muharram to shi kenan kuma sai ce to yanzu haramcin ya koma cikin samar misali ko ya koma rabi'ul awwal idan suka yaƙi a zulhijja nan ma abin za su yi kenan sai to yanzu za mu haramta yin yaƙi misali a watan eh, rabi'ul awwal ko a watan rabi'ul akhir ko a watan jumadal ula ko a watan jumadal akhira haka dai na'am ko liwaɗiyu idda ta ma harrama Allah domin su dace da adadin abin da Allah haramta domin adadin abin da Allah haramta dama wata hudu ne kamar da ayan farko da muka karanta inna idda shuhuri inda Allah isna ashara sharan minha arba'atun hurum to suna rike da wannan hudun kam yadda za a yi dai a shekara hudu dai ba za a yi yaƙi cikin su ba amma mushkilar su sun ba wa kansu damar canja asalin watannin da shari'a ta haramta kamar da muka yi bayani tun farkon fari na'am domin su dace da adadin maharram Allah abinda wata Allah ya haramta min al na watanni fala yaziduna ala tarimi arba'a saboda haka su biyar da dai aka yi a shekara ba za su yi kari kan haramta watanni hudu din nan ba ba za su yi kari ba wala yanqusuna sa'annan ba za su rage ba wala yanzuruna ila ayaniha amma sai ya zamanto su mushiyarsu da suka yi karin bidiyar addinin kenan ba sa duba asalin watannin sun koma yanzu lissafin ya zamanto dai kawai almuhim a cikin shekara ba a yaƙi cikin watanni hudu ba wanda kuma shi ne asalin shari'a ba asalin shari'a ba a yi shi ne ba za a yaƙi cikin watanni hudu ba amma yanannun watanni waɗannan watannin ko ba wasu bane face zulqida da zulhijja da almuharram sai kuma can rajab wata na bakwai saboda haka fa yuzillu ma harrama Allah saboda haka sai su halatta abinda Allah madaukin sarki ya haramta zuyyina lahum su'u amalihim saboda haka an kawata musu ko shaydan ya kawata musu mummunan aikin su fa zannuhu hasana suka yi zaton sa kamar wani abin kirki ne wallahu la yahdi al kafirin Allah madaukakin sarki baya shiryar da mutane kafurai allazina sataru qulubahum anil huda wanda suka rufe zukatansu suka hana shiriya shiga cikin zukatan nasu wa sataru dalail al huda an qulubihim sannan kuma suka rufe hujjojin shiriya yadda zukatansu ba sa ganin wayannan hujjoji ballanta nasu bi su fastahaqqu bi zalika da wannan aiki nasu sun cancanci kenan an yatrukahumullahu lima Limahun fihi min dalalin wa dalalin Allah ya kyale su cikin abin da suke ciki na duhu da bata duhun kafurci da batan kafurci iya billah malam yace walamma nahal qawla walamma anhal qawla ko walamma anhal qawla Alal على الكفار الخارجين عن دائرة Lokacin da Allah الله sarki ya kawo ƙarshen مغانا game da kafurai kafurin da dama su suna wajen da'irar musulunci ne alul kitab suna wajen da'irar musulunci mushrikan larabawa suna wajen da'irar musulunci to kuma duk an yi magana a kansu ko a ayoyin da suka gabata to wal ta ma'ahum kuma ya gama magana kan yadda musulmi mu'mini za su yi ta'amuli da ahlul kitab da kuma mushrikan larabawa to daga nan kuma in ji malam ayoyin da za su taho yanzu bada a darsan jaridan sai Allah ya fara sabon darasi sai ma'arifatil munafiqin wato cikin yadda za a san munafukai wa kaifa yu'amaluna Allah ya ci gaba da ba da darasi ta yadda wato darasin yadda musulmi muminai za su yi ta'amuli da munafukan da ke cikin kuma lazina dastu fi sufufin musulmi idan ba ku san munafukai ba su ne waɗanda suka daddasa kawunansu cikin safun musulmi tare da su ake sallah tare da su ake azumi alal akalli a zahiri hmm? jismin islam da sunan musulunci suna cikin musulmi da sunan musulunci fa azharul islama suka bayyanar da musulunci a fili zaka ji suna cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah zaka gansu suna sallah hmm? amma wa afdalul kufra suka boye kafirci islamai lil islami dakhila sufufihi suna wa musulunci makirci a cikin safofin musulunci ما ليس والنفاق آفة النفوس الضعيفة الملتوية شيء منافسي wato afatun nufus ciwo ne ko cuta ce ta rayuka abba'ifa raunana almultawiya karkatattu allati tab'u wato waɗanda suke nuna rauninsu da raguncinsu anil muwajahati akan fuskantar abin da ba sa so gaba da gaba domin kafirai su suna fili sun yadda su kafirai ne ba sa kirarin musulunci amma munafukai masu rauni ne saboda haka su suna yakar musulunci amma a ɓoye ta hanyar dabaru dabaru a ɓoye saboda haka ga ragaye mai ke saboda haka fatan jau tun da waɗannan rayuka ne ragwaye waɗanda ba sa iya fuskantar abinda ba sa so a fili to fatar sai su koma ilar da sisa zuwa yin da sisa wa tasqubu alaiha istiqamatu kuma istiqama za ta tana wahala a kansu ba za su zamanto mustaqimai ba daidaitattu ba saboda haka fatu da za su riƙa yin mudara mudara shine kana cikin mutane abin da suka yi ba ka son sa amma kana tsoron ka saba musu za ka samu matsala saboda kai ma in sun gabas sai kai gabas kai ko ba ka son yin gabas sai ma kake son kai to wannan ana kiran sa mudara wa tuhawiru kuma su rika yin muhawara falamma balagha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da labari ya riski annabi sallallahu alaihi wa sallam annar rum cewa rumawa shugabannin daular bizantawa mutanen greek domin a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam dauloli masu ƙarfi a duniya guda biyu ne daular rumawa bizantawa daular greek sai kuma daular farisawa wacce take kusa da ita to saboda haka ko a kasashen larabawa akwai yankuna ta wajen siriya din nan wanda suke karkashin lorar ko kulawar daular romawa bizantawa mutanen greek kamar yadda kuma akwai wasu bangarorin larabawa da suke karkashin daular farisawa ta saboda haka labari ya riski annabi sallallahu alaihi wasallam cewa rumawa قد جمعوا له على أطراف الجزيرة للشام وأتصنع نفسنا أتارا من رياكي دومي أتار النبي صلى الله عليه وسلم واتو أبنغروري إيا كان جزيرة العرب واتو أبري العرب واتو أتن ينكي الشام إذا أتك الشام أتوه الله ربشي أنا نسين كثاشين لين وسوكا كونشي كثاشين لين رأيين kasar siriyan yanzu da kasar lebanon din yanzu da kasar jordan din yanzu da kasar palestinun yanzu da kasar da ake kira isra'ila yanzu waɗannan kasashe biyar duka su ake kira kasar sham gaba daya haikutansu yana da mashi yana siriya a da abin da ake kira siriya yanzu to wayannan kusan an ɗauki lokaci suna ƙarƙashin daular girkawa ko daular romawa to wadammat ilayhim babu ƙaba'ilin arab kuma an samu labarin cewa sashin kabilun larabawa musamman kiristocinsu su irin su lakumi kabilan larabawa kiristoci wanda saboda tasirin eh, suna karkashin daular romawa su ma duk suna sun abin nan sun shiga cikin wannan soji na a zo a yi wa annabi kop ɗaya to da labari ya iso annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma wa qaddimu muqaddimatihim ila al-balqa har ma sun tura rundunonin farko ko masu istila'i masu dubai da lamura suke har zuwa wani gari da ake kiransa balqa ina jin balqa ina yana jodan yanzu da labari ya riski annabi sallallahu alaihi wasallam ga halin da daular rum take ciki tana ƙoƙarin kawo wa madina hari to annabi sallallahu alaihi wasallam istan fararna. saboda haka sai ya tara musulmi kuma dai aka ba da sanarwa cewa to ga halin da ake ciki saboda haka a shirya a shirya yaƙi da daular ruwa a fuskance su kuma kar a bari sai sun zo nan madina su sami mu a je can kan iyaka a haɗu a iraki ta da ruwa wa kana sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance kallama ya kuzu ila ghazwatin illa warra bi ghayriha ya yi karanci kwarai annabi sallallahu alaihi wa sallam in zai tafi wani yaƙi face ya bayya an nuna wa gama gari domin kar labari ya kai ga wanda za ta yaƙi wurinsu domin su fahimci yaƙi kasan ba san wannan akwai abin da ake kira ƙa'idodin yaƙi dabarun yaƙi saboda haka in za a je yaƙi gabas to za a riƙa nunawa kamar lalle yanzu muna da tinkarar yaƙi yamma saboda kar mutanen gabas ɗin su faɗa ku to saboda haka dai wannan haka ake yi to amma makina san fi harbi saboda dabara dabaru kan yaki illa ma kana min hadhihi al-ghazwati ghazwati tabuka sai a yakin tabuka yakin tabuka shi wannan saboda girmansa da sauransu da kuma irin yanayi da ya kasance lokaci ne na tsananin zafi zafin rana ba lokaci ne na sanyi ba lokaci ne na kunturu ba ko da damina hutan mutanen hijaz daminansu lokacin lokacin hunturu lokacin sanyi shine lokacin ruwan samansu. su to saboda haka aka gaya mutane a shirya za a tinkari daular rom don an ji suna tsara sojoji za su zo su abin nan su gama da daular islam faƙasar biha ita gazuwar tabuka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ta a fili ya nemi mayaka musulmi su shirya mata iskanu fi usrin wa shiddatil harbi domin sun kasance suna cikin hali na tsanani ga kuma tsananin zafin rana sannan wa budul mashakka ga kuma nisan wuri kun sani dama annabi sallan ya ce ai kokari a je haɗu kusan kan iyaka can tabuk to ko a yanzu bayan an yi kwalta an kokari an kusantar da hanya ko yanzu daga madina zuwa eh, tabuk kilomita 700 ne ka sa abin yana da nesa balantana irin tafiyan da ba a isa a kaucewa duwatsu da sauransu ba eh, tafiya ce ta kafa saboda haka nisan ba karami ba ne فقد اضطرها بهم آه، نعم فشك عليهم الامر لو كنت النبي صلى الله عليه وسلم يتي مسلمين تشريا سبود كفيا تبوكا كر اظن اتي رغم في سنزو هرنا مدينة اشريا ابيسو اجي احد كم اياك اتتي تبوكا فلو كنت النبي يبين الدوانا فشك عليهم الامر wannan al'amari ya tsananta game da abin nan ga mafi yawa daga cikin al'umma domin suna cikin tsananin wahala ba kuɗi a ƙasa san haka na faruwa ku lokaci ya zamanto ko a samu fari ya zamanto ba abinci isasshe akwai yan wahalhalu saboda haka wa da makamin nifaq a wannan lokaci boyayyun al'amura na munafurcin munafukai sai ya fara fitowa fili munafukai su ga cewa sun samu dama da za su ƙara rusa daular musulunci za su yi annabi kaidi tun daga nan cikin gida suka fara cewa dai to gaga muhammadu da rigima su suna ta gaggawa mutane suna tsammani yakin da za a yi da rumawa babbar daula daular duniya irin wannan yaƙi ne da ake tsakanin laraba da laraba mutane mutanen ƙauye da za a yi da mutanen makka da larabawa su da su mutanen ƙauye wannan fa babbar daula fa manyan daulolin duniya wanda suke da isassun kayan yaƙi ga abubuwa na ci gaba ba a ci ba a kwatantawa A haka mu muna gani dai kawai kuna ai ana tafiyan yaƙin nan ba sai an yi kwana ɗaya kwana biyu ba ana gamuwa da rumawa in kun je kashi gari kawai za a ganku cikin igiyoyi duk an ɗaɗɗaure ku kama ku za a yi kamar da ake kama kaji wadda ku laraba kuna cikin sahara kuna ƙauye sai za ku tinkari wannan abin nan babban daula da yaƙi da sojoji suka yi kawo irin waɗannan muskiloli a tsakanin al'ummar musulmi wa karja makamin nifaqi kama sayazharu kama yadda zai bayyana nan gaba sai ma ya saboda haka qala Allah ta'ala Allah madaukin sarki yake ya ayyuhan nabiyyu amanu ma lakum idza qila lakum انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض نعم أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة نعم متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن لو إيماني يا قوة مسلمين ما لكم ميكي دريكم idza qila lakum aka ce da ku in firu fi sabilillah ku taho ku shiri shirin yaki cikin tafarkin Allah iska alkum za ku rika nuna nauyin jiki ba dai ne bane wannan ana karanta bi iska alkum bi nizami fil musallasa wato ta hanyar shigar da ta cikin samablu ta wakila bi hamzatul wasl da kawo hamzatul wasl a sai istaqaltum asali akwai ta da aka nitsar cikin mai fa a ce kata saqaltum kuna nuna nauyin jiki ai ta ba'atun me yake gare ku kuke ja ga baya baya wa mintum jihadi kuna karkata ga barin jihadi ila al kuna karkata zuwa ga ƙasa wato zama ku ci da zama madina ba tare da shirin tafiya yakin eh, tabuka ba kuma tafiya mai nisa da kuma fuskantar babbar rundunar soja a duniya hmm? walƙuro da fiha wato zama cikin ƙasar wato zama cikin gidajen ku a madina wani istifhamu da saudi wannan tambaya ba tambaya ce domin a bada amsa ba a zargin su ake yi amma aka zarge su da tigar tambaya أرضيتم بالهات الدنيا كوني أبن لفكين يسبو ذا واتو كون ذاكي كون بسم رايوا الدنيا ولذتي هذا جن ذا الدنيا من الآخرة أكل الآخرة أي بدل نعيم يا واتو كون فين في ترى أيوا الدنيا ذا انت كمان أكر رايوا الآخرة ذا نئم ومن ذاك يسكين تقول أن بأسا ينكي وقت فما متاع الحياة الدنيا fil akhirati jin daɗin duniya bai zan komai ba in aka kwatanta shi da jin daɗin lahira illa qalil fa sai dan wani abu dan kadan da bai ta kara ya karya hatir wani abu wanda bai ya karya ba saboda haka إلا تنفروا إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير to kun san ba taɓa yin wannan yaƙi ba duk yaƙoƙi da ake yi ana yin shi ne lokali tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da mutanen makka tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da yahudawa bangaren madina ko tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da gamayyar taron dangi na larabawan makka da larabawa na kusa-kusa da yahuda wanda ke hijab abubuwa ne kamar lokali amma yanzu fa za a yaki ne da wata babbar daula saboda ta abun ya bambanta to saboda haka dai yanzu Allah na musu gargadi kuma ba wa'azi kawai ba hadda gargadi Allah ya ce illa tamfiru ai in idan har la tamfiru ba ku fita kuka tafi yakin tabuka ba tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yu'azzibkum azaban alima Allah zai azabta ku azaba mai sanya raɗaɗi ai mu'lima sannan ma wa sabbin qauman ghayrakum zai kawo su musu mutanen kirki da za su taimaki annabi a tafi bokan tare da su kuma Allah mai iko ne haka wala tadurruhu shay'a ku kuma da kuka kibin annabi ko kuka ki wa za a tafi annabi ba za ku cutar da Allah da komai ba ba za ku ma cutar da annabi da komai ba kuma da Allah ya ce idan har ba ku shirya wa yakin tabuka ba da tafi kuka bi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce zai azabtar da ku ba wata matsala ba ce a wurin zai azabtar da ku lokaci ɗaya ne ana iya kawo iska duk ta kashe ku ta bar mutane ki ko ba haka ba ko ma zafi yanzu irin wannan zafi duk da dai mu Najeriya ba mu je zafi na kashe mutane ba amma ku tambayi mutanen India da Pakistan yana da wala a yi shekara ka ji zafi tsananin zafi haka bai kashe mutane ba ɗari ko ɗari biyu ko hamsin ko wani zafi kawai sai kashe mutane duk wa'annan da kuka sabawa Allah shi kenan zafin rana ɗaya cikin dare ɗaya duk a waye gari duk kun mutu zafi ya kashe musamman kuma lokacin zafi saboda haka ba wata matsala ba ce <coughs> wallahu Allah ala kulli shay'in qadirun mai iko ne a bisa dukkan komai wa minhu daga cikin ikon da Allah ke da shi nasr dinihi wa nabiyhi taimakon addininsa da manzonsa da duk duniya za su ce ba ruwansa da annabinsa Allah ya ga dama zai taimaki annabin nasa na'am إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين نعم إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم kuma ai watakila mantawa kuka yi mantawa kuka yi yanzu ba an gaya muku cewa idan ba ku taimake shi ba Allah zai azabtar da ku kuma ya musanya ku da wasu mutane wannan ko ba wani wahala ba ne a wurinsa in kun tuna a baya ai ya faru a baya ba a taimaki manzonsa ba mushrikan makka sun yi mitin a darun nadwa sun gama yadda za su shirya yanzu a kashe annabi ko ba mutum ɗaya zai kashe shi ba duk ƙabilun larabawan za a haɗa su haɗu kowanne ne ba da wakili a ce an kashe annabi saboda haka dangin annabi hashimawa ba yadda za su iya yi sai za su yaƙi da duk larabawan duniya ba zai yi ba to amma Allah ya kubutar da shi aka je badar Allah ya sake bashi nasara saboda haka menene sabo a yanzu ma wannan yaki na tabuka in kun ce ba za ku taimake shi ba to Allah zai taimake shi yakin tabuka kuna ji kuma kuna gani shi zai nasara shine ma'ana kan suruhu idan har a yanzu ba za ku taimaki manzon Allah ba ba za ku fita yakin tabuka tare da shi ba domin tinkarar rundunar romawa to faqad nasarahu Allah ay tabbas Allah ya taimake shi izhina akhrajahu alladhina kafaru lokacin da waɗannan da suka kafirta suka kore shi ko suka fidda shi min makka da makka ay in iz alja'u ila al-khurud lokacin da suka tilas ta masa fita lamma aradu qatlahu lokacin da suka yi nufin ko dai su kashe shi aw hafsahu ko sashi a fursuna na har abada aw nafiyahu ko ko su kore shi ya bar ma duk kasar da suka yi wannan shiri darin nadwa a wurin mitin ɗinsu ko majalisar su ta mitin da ake kira gidan taro ai Allah ya taimake shi saniyar na yi lokacin da yake na biyun mutum biyu domin su biyu ne kawai da shi na abubakar abokin ai Allah ya taimake shi lokacin da yake na biyun mutum biyu shi ne ma na saniyar na yi ai halin ai adas na ne lokacin da yake ɗayan na biyun mutum biyu wa akar to shi na biyun ɗayan ba wani ba ne, abubakar shi ne abubakar almani nasarahu allahu fi misli tilka alhalat abin bin nufi dai anan shi ne almana abin nufi nan nasarahu allahu allah maɗaukin sarki ya taimake shi fi misli tilka alhalat fala yazluhu fi tun da allah maɗaukakin sarki a lokacin da mutanen makka suka yi taron dangi suka yi shirin su walakanta shi Allah ya taimake shi to a tabukan ma ba zai gagari Allah ya taimake shi ba ai is badal qablahu huma fil ghari Allah ya taimake su a su biyu ko kuma a matsayin sa na na biyun mutum biyu a lokacin da suke fil cikin kogo ai nasbun a cikin wani abin nan rami kofar rami fi jabal saurin a cikin wato me za mu ce masa ne kogo kogo mu ce masa abin nan naƙam abin nan yawwa kofan kogo na'am fi jabal saurin cikin abin nan kogon nan da ke cikin dutsen da ake kira jabal saur sanin ne ne a nan makka aizu wa kullu ne sahibi a lokacin da yake gaya wa abokinsa abubakar wa qad qala lahu a lokacin da abubakar ya gaya masa lamma ra'a jabal mushriki lokacin da ya ga domin musulman sun yi ta biyu sun kawo gunaye wurin bin sawu har suka yi ta biyu suka yi ta biyu suka ce a inda suka tashi ga inda suka tashi a larabawa akwai wata kabila ta musamman goniya ce wadda in ta ga sawun mutum ma ga ta fahimci cewa wani kan dan wani ne ko kanin wani ne ko abin nan suna da wani in wani ya taka sawu za a da sun ga takun za a ce a wannan takun wani ne suna da irin wannan saboda haka sun kawo wa'annan gwanaye suka bi sawun sawun su annabi suna tafiya har suka hau kan dutse suka je bakin kogon da saboda haka abubakar yana ganin sawayensu suna cikin kogo suna ganin sawayensu saboda haka hankalin abubakar ya tashi ba zai yana nufin shi kansa ba abin da zai same shi a kar a kashe annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa hankalinsa ya tashi inda yake cewa launa zara ahaduhum ta ta kada mai da asarana ya manzon Allah ya za a yi yanzu da ɗayan su zai leƙa ya dubi ya dubi inda ƙafarsa ta taka ta za su gamu hankali na atake yake ina tsoron ina tsoron kar kar a halaka kayan manzon Allah abubakar zai hankalinsa ya tashi da annabi ya ga hankalin abubakar ya tashi ya ce abubakar kai haƙuri ka damu yanzu idan mutane tambaye kamar idan mutane su biyu ne Allah ya zama to shi ne na uku kana ga abubakar ne. suke babu ya fito da yi ma tare da Allah ba wani abin da zai faru Allah ya gaya ne ba wani abin da zai faru la tahzan inna Allah ma'ana karka bai bakin ciki Allah na tare da mu da nasiri da taimakon sa to ai a lokacin abin da ya faru bari ya ƙara gaya mu fa anzalallahu sakinatahu sai Allah ya saukar da nutsuwarsa tumani na taho nutsiyarsa alaihi a kansa alaihi din nan bamirin nan ko zai koma zuwa ga annabi ko ya koma zuwa ga abubakar ne ku bamirin ya fi kamata ce ya koma zuwa ga annabi ko ya koma zuwa ga abubakar ya kamata ce ya koma zuwa ga abubakar domin abubakar ne wanda hankalin ya tashi shi yana ga cewa za a iya kashe annabi yanzu fa abu abu ya ɓaci ga sunan yanzu da domin suna ganin su kuma suna ganin da sun leko cikin kogon za su gansu saboda haka wannan bamiri insha Allah ta'ala zai koma ne zuwa ga abubakar fa anzalallahu sakinatahu Allah sai ya saukar da nutsuwarsa alaihi akan shi abubakar malam ma shi ya zaba ya ce huwa al-asaqu inni idh huwa al domin abubakar shine wanda hankalinsa ya tashi sannan wa ayyadahu sai Allah madaukin sarki ya karfafa shi nan kaga dama ka ce ya karfafa annabi dama abubakar mabiyi ne ga annabi shi ma karfafawan ya same shi sai Allah ya karfafa su ko kuma mu ce Allah ya karfafa su kenan juzin gaba daya bijinodin da wasu irin runduna a wannan lokaci Allah madaukin sarki ce mala'iku ku je ku fare yanzu ga abubakar an ba shi ne uwa shikin hankali ya kwanta na dai suna ta bazauniya su kai su kawo gwanaye dai sun kawo su bakin kogo suka ce dai ba dai inda suka ƙetare nan dai ake nan dai nan dai suke cike nan ba a su wuce nan to amma kuma kogon kamar yadda wasu littattafan tarihi suke cewa har gizo gizo ya zo ya abin nan ya yi saka wasu ma suna cewa har kuskiya ta zo ta ɗan koyi suka ce an hankali ba zai kawo haka koma kuma ana tuhumar wa'annan gunaye abubuwan na kuya ne haka domin a ce suna cikin nan za a shiga kogo ba tare da an ture wannan raga ta ta abin nan ba su ji kuma ta kaka ma za a ce ga kursiya ma har ta yi har ta yi kwai to wa'in abubuwa ba su tabbata cikin sai hadisai sahihai ba amma da kiso shine da hankali zai kama amma abin da ba ya tabbata cikin alkur'ani gashi na anasti Allah maɗaukin sarki ya saukar da nutsuwa a kan wanda hankalinsa ya tashi ne abubakar sannan kuma ya karfafa ya turo runduna daga sama ya turo mala'iku a kan zo su kare saboda haka dai na haka suka gama shirin su suka bai sun dogara kuma sun fidda tsammani yanzu annabi dai ba a same shi Zunudin lam tarahu ay mala'ikatun fil qari Allah ya saukar da mala'iku cikin kogon wa mawaqina qitalihi haka nan ma Allah ya saukar da mala'iku a wuraren yakin sa domin ya taimake shi a yakin badar ya turo mala'iku sun taimake shi wa ja'ala kalimatal ladina kafaru Allah madaukin sarki ya sanya kalmar waɗannan da suka kasarsa. ai da'awata shirki wato da'awar ta kafirci ta zamanto as-sufla ita ce kalmar ƙasa ayar mazluba wacce aka rinjaya wa kalimatar lahi Allah kuma ya sanya kalmar Allah ai kalimatar shahada kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah hiya al-ulya ita ce daukakkiya ai az-zahiratul ghaliba ita ce mai rinjaya ko kuma bayyananna mai rinjaya wallahu azizun Allah azizun mabuwayi ne da mulki cikin mulkin sa hakimun gwani ne da sun cikin sana'arsa za mu sanya aka kare a yakin ta buka. banda fa irin mai wakan ta buga da yake duk an an yi balbalin bala'i a ba har gaba za mu je da aka tsari <laughs> to alhamdulillah rabbil alamin yau ma an kawo abin nan an samu wasu bayan Allah da su kawo kwamitin marayu wani ya kawo dubu goma Allah ya saka masa da alheri wani ya kawo dubu biyar oh wani wanda yake to na gane to ba laifi almuhim dai eh, mutane wanda suka kawo eh, abin nan suka yi hidima ta musamman ga marayu kuma muna kara da hankulan mutane eh, wannan kwamiti na marayu a kara taimakonsu domin a taimakawa marayu su masu ji an yi sallah an yi bukin sallah tare da su kamar suna tare da iyayensu هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك